daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu kun kama radio a hausa na mara jamhuriyar musulunci ta idan kai tsaye daga nan birnin tehran ba an tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan awon da lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san sai mu koyi harshen farisanci sannan kuma daga ciki za ku ji shirin nan na wato kiɗe-kiɗen iraniya da kuma shirin ku na muryoyin masu saurare to sai a gya zama domin a fara jin labarin duna na da wato da ƙiƙoƙi kaɗan labarun duniya da farko ga kanunsu a yau lahadi ne shugaban kungiyar hezbollah zai jawabi na dangane da na'izar shahid said hassan nasrallah rundunar kai ɗaukin gaggawa a sudan ta kai hari da jiragen san marasa matuƙi a garin tandalti ana cigaba da yawan mutane kisan gilla a ƙasar siriya To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniya. A yau Lahadi babban magatakardar ƙungiyar Hezbollah Sheikh Na'im Qasim da ya jawabi dangane da ranar da za a jana'izar Shahid Said Hassan Nasrullah. Tashar talabijin ɗin Almanar ta sanar da cewa da madaicin yau Lahadi ne babban magatakardar ƙungiyar ta Hezbollah Sheikh Na'im Qasim zai yi jawabi akan muhimman abubuwa da suke faruwa a Labanan da kuma wannan yankin. har ila yau tashar talabijin ɗin ta ce babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah sheikh na'im qasim zai bayani akan lokacin da za a yi jana'izar shahid sayyid hassan nasrallah babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah sayyid hassan nasrallah da ya yi shahada ne sanadiyar hare-hare masu moni da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a unguwar zahiya da ke birnin beirut kuma majiyar 'yan sahiyoniya ta ce jiragen na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jefa mamamai masu nauyin tan tamanin 85 a kan ginin da shahidu said hassan nasrallah yake ciki masar ta yi kira ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye sojojinta daga kudancin labanan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar masar ta fitar da sanarwa da a ciki ta buƙaci isra'ila ta janye sojojinta ga kudancin labanan tana mai cewa wannan wani abu ne mai matuƙar muhimmanci ministan harkokin wajen kasar masar badar abdullatif ya ce wajibi ne ga isra'ilan da ta janye sojojin nata daga labanan ba tare da wani sharaɗi ba domin ba za a kyale ta a kan koda taku ɗaya na ƙasar labanan ba a ƙarƙashin sharaɗin tsagaita wutar yaƙi da aka yi a ranar 27 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 isra'ilan za ta janye sojojinta daga cikin ƙasar ta labanan a ranar 26 ga watan na janairu ya zuwa yanzu dai an tura sojojin labanan da kuma na majalisar ɗinkin duniya a garuruwan da ke kan iyaka da falastino da ke ƙarƙashin mamaya sai dai duk da haka har yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ilan tana ci gaba da zama a cikin wasu garuruwa na wannan yanki a makon da ya shuɗe ne dai amurka da kuma gwamnatin labanan suka ƙara wa isra'ilan wa'adi zuwa 18 ga watan fabrairu domin ta janye sojojinta daga ƙasar ta labanan ministan harkokin wajen ƙasar ta labanan wato ministan harkokin wajen ƙasar ta masar ya ce zaman sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin labanan ya saba wa doka kuma babu wani dalili da zai sa ta rika kaiwa fararen hula har-hare. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke watsa muku waɗannan shirye-shiryen kai tsaye daga nan birnin Tehran. A can Sudan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kai hari jiragen sama marasa matuƙi a garin Tandalti. Rahotannin da suke fitowa da ƙasar ta Sudan sun ce, rundunar kai ɗaukin gaggawa mai faɗa da sojojin ƙasar Sudan ta kai wa garin Tandalti hari da jirage marasa matuƙi. jim kaɗan bayan ziyarar da shugaban majalisar shugabancin ƙasar janar abdulfattah al-burhan ya kai a garin a yau lahadi majiyar sojan ƙasar ta sudan ɗin ta ce an yi amfani da na'urorin kakkaɓo jiragen sama akan hare-haren na rundunar kai ɗaukin gaggawa tare da kakkaɓo da dama daga cikinsu waɗannan har-haren da sun faru ne jim kaɗan bayan wata ziyara da shugaban majalisar shugabancin ƙasar ta sudan janar burhan abdulfattah ya kai a garin um umm ba wanda sojojin sudan ɗin ba su daɗe da ƙwato shi ba a cikin makonnin bayanan dai sojojin na sudan suna ci gaba da samun nasara a kan dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da ƙwace garuruwa masu muhimmanci daga wurinsu. sojojin na sudan sun kori mayakan dakarun kai daukin gaggawa daga cikin yankin aljazira da ke kusa da babban birnin kasar khartoum a gefe ɗaya wata ƙungiya ta likitocin ƙasar ta sudan ta sanar da cewa mutane 61 ne suka kwanta dama sanadiyar harin da rundunar kai daukin gaggawa ta kai wa kasuwar birnin mudurman yayin da wasu mutane masu yawan gaske suka jikata. ana ci gaba da yi wa mutane da wato kisan gilla a ƙasar siriya watanni da suke fitowa da ƙasar ta siriya sun ce ana ci gaba da yi wa ɗaiɗaikun mutane kisan gilla a sassa mabambanta na wannan ƙasa ta siriya a kusa da garin hama an kashe mutane bakwai a bayan nan bayan da wasu masu ɗauke da makamai suka kutsa cikin garin tal zahab masu ɗauke da bindiga sun shiga cikin gidajen farin hula tare da buɗe musu wuta hakanan kuma maharan sun yi sata a cikin gidajen da suka shiga an gano gawakin mutane bakwai a cikin waɗannan gidajen bayan ficewar maharan mutanen dai an harbe su ne da bindiga a wato kawunansu da hakan ya yi sanadiyar sosu kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya ce masu ɗauke da makaman sun kuma kame wasu mutane da dama a cikin wannan garin na tel zahab inda suka yi awon gaba da su zuwa nuri da ba a san ko ina ne ba da akwai tsoron cewa dai za a kashe waɗannan mutanen da aka kama wannan dai ba shi ne karan farko ba da aka yi wa fararen hula kisan gilla irin wannan saboda bambanci na aƙida a bayan nan dai an kashe dr hassan ibrahim wanda yana ɗaya daga cikin muhimman masu nazari da bincike a fagen ilimin kimiyya na ƙasar syria an kuwa tsinci gawarsa ne a garin ma'arib da ke bayan birnin damascus a ranar alhamis ɗin da ta gabata an kuma ga alamu a jikinsa cewa kafin a kashe shin sai da aka azabtar da shi to ƙarshen labarin duniyar kenan To masu sauraron sa a gya zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru, shirin nan na kokun samu ko harshen farisanci, isoshin rayuwa kiɗe kiɗan iraniya da kuma muryoyin masu sauraro wanda da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. To sarhin zai mayar da hankali ne game da yadda ake ci gaba da mayar da martani ga yunkurin shugaba Donald Trump na Amurka na tilastawa Falastinawa ƙaura zuwa ƙasashen Masar da kuma Jordan. Ana ci gaba da Allah wadai da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na tilastawa Falastinawan Gaza ƙaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. Ministocin harkokin wajen ƙasashen Masar da kuma Jordan ɗin game da wasu kasashen Larabawa da suka hada da hadaddar Larabawa, Saudiya da kuma Qatar. duk sun yi watsi da yankunan na tilastawa Falastinawan gudun hijira. Bangarorin sun bayyana hakan ne a wani taro da suka yi a birnin Alkahira na kasar Masar a ranar Asabar din A cewar sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar ƙasashen Larabawan biyar sun yi watsi da duk wani yunkuri na kwacewa Falastinawa 'yancinsu ta hanyar kura rugujewar gidaje, mamayewa ko kuma rage yawan jama'a. shi dai shugaban amurka donald trump ya jaddada kiransa ga kasashen masar da kuma jordan domin su karbi falastinawan gaza da suka rasa matsugunansu duk da cewa kasashen larabawan biyu sun yi watsi da shawarar tasa da ke cike da cece kuce za su yi hakan a cewar trump a inda yake mayar da martani ga tambayar da wani dan jarida yi masa a ofishin shugaban kasa a ranar alhamis kan kyan amincewar masar da jordan na karbar falastinawa kana ko zai yi la'akari da sanya haraji kan kowace ƙasa don tursasa su za su yi muna yi musu abubuwa da yawa mu ma za su yi in shi trump kalaman na trump dai na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban masar abdul fatah al-sisi da sarkin jordan abdullah na biyu suka yi watsi da duk wani yunkuri na karbar palestina wanda suka rasa mazugurnansu sakamakon yakin kisan kare dangin da isra'ila take yi a gaza a makon jiya ne trump ya yi shelar shirin shafe gaza a makon jiya ne trump ya yi shelar shirin shafe gaza da kuma mayar da palestinawa zuwa wurare masu aminci kamar masar da jordan bayan soma aikin yarina tsagaita wuta a yakin isra'ila a ranar 19 ga watan janairu ya ce yakin da isra'ila ta kwashe tsawon watanni 15 tana yi a gaza ya mayar da yankin palestinu wani wuri da aka ruguza a makonan ne wakilin trump na gabas ta tsakiya ya kai wata ziyarar bazata a gaza domin nuna goyon baya ga ririn tsagaita wuta da aka cimma kamar da fadar white house ta sanar kana ta ce ya yi wata ganawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu bayan ziyarar a gabas ta tsakiya ya kwatanta barnar da aka yi gaza a matsayin mai gaske kusan babu komai da ya rage a gaza kamar da shaidawa kafar yada labarai ta asios ya kara cewa mutane na komawa su a yankin arewa don ganin sauran abubuwan da suka rage sai kuma su juya su bar wurin babu ruwa babu wutar lantarki abin takaici ne ganin irin barnar da aka haifar a wurin in shi shi a matsayinsa na ɗan kasuwa da ke harkar gine-gine da hannayen jari ya kesta cewa za a ɗaukar shekaru biyar ana kwashe barakusan gine-ginen da aka lalata sannan ana buƙatar wasu ƙarin lokuta don aikin tantance ramukan da ke ƙarshen ƙasa kafin a soma sake yin gine-gine an yi hasashen cewa za mu iya sake gina gaza a cikin shekaru biyar sai dai ba abu ne mai yiwuwa ba wannan shiri ne da za a ɗauki shekaru goma zuwa goma sha biyar wajen sake gina yankin ishishi a martaninsa na farko da ya mayarwa trump a ranar laraba shugaba al na kasar masar ya bayyana cewa zalunci ne raba al'ummar palestine da kasar su kuma ba za mu tsoma baki cikin yin hakan ba kazalika ya yi ƙari da cewa idan har zai amince da ya karbi palestina wanda suka rasa matsugunan su tabbas al'ummar masar za su fito su yi adawa da matakin haka kuma shi ma sarki abdullah na biyu na kasar jordan ya jaddada matsayar kasarsa kan bukatar barin falastinawa su ci gaba da zama a kasarsu tun a lokacin da isra'ila ta fara yakin kisan gare dangi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 kasashen masar da jordan suka yi gargadi game da shirin shafi falastinawa daga iyakokin gaza da kuma gabar yammacin kokin jordan da ta mamaye kasashen duniya dai sun yi allah wadai da shawarar trump inda wasu suke bayyana hakan da kabilanci da kuma halifi na yaƙi kasashen musulmai da larabawa da dama da kuma na turai kamar faransa sun yi fatali da wannan shawara wannan dai na zuwa ne a dare lokacin da ake ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsakaita ta buɗe wuta tsakanin isra'il da kuma hamas wace tanadi sakin a isra'il da ake garkuwa da su tun bayan harin hamas na ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 sai kuma Falastinawan wanda isra'ila ke tsare da su a gidajen yari bayanai da wasu ƙungiyoyin kare hakkin falastinawa suka fitar a wannan asabar sun ce isra'ila ta saki fursunonin falastinawa 183 a matsayin musara fursunoni uku na isra'ila a wani bangare na musara fursunoni na hudu ƙarƙashin yajin tsage ta buɗe wutar hukumar da ke kula da fursunonin da ake tsare da su da kuma ƙungiyar fursunonin falastinu ta pps a wata sanarwa da ta fitar a ranar asabar din nan ta ce mahukuntan isra'ila sun sako fursunoni 183 da suka hada da 111 daga zirin gaza waɗanda ake tsare da su biyu bayan yakin kisan kare dangi da gwamnatin kasar ta kaddamar kan yankin da aka yi wa kawanya. daga cikin fursunonin falastina wanda aka sako da gidan yaron isra'ila 18 sun fuskanci hukuncin ɗaurin rai da rai yayin da 54 ke ɗaure in shi ƙungiyoyin kare hakkin falastinawa sojin isra'ila sun ayyana yankin da ke kusa da gidan yaron ofar a yammacin gabar kogin jordan a matsayin wani yanki na soji a matsayin wani yanki na soji da aka rufe gabanin sakin mutanen lamarin da ya hana iyalai yin taro don maraba da murnar dawowar 'yan uwansu daga baya sojojin isra'ila sun harba wasu abubuwa masu karar bamabamai kan jama'ar yayin da ɗaruruwan mazauna yankin da iyalan fursunonin suka halara a birnin ramallah domin karɓar fursunonin da aka sako yayin da suke daga tutocin Falastinu. Hamas ta rawaito cewa da yawa daga cikin fursunonin Falastina wanda aka sako na da alamun azabtarwa da cin zarafi. A cewar Hamas a halin yanzu fursunonin na samun kulawa a wasu cibiyoyi a Gaza. Sanarwar ta ce wannan ya tabbatar da irin zaluncin da Falastinawa ke fuskanta a hannun 'yan Isra'ila waɗanda ba su da kimar ɗan adam da yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi fursunoni. Ƙungiyar ta buƙaci ƙasashen duniya da suka haɗa da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da su ɗorawa Isra'ila alhakin waɗannan munanan cin zarafi da ta ce sun haɗa da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Tun da farko dai ƙungiyar Hamas ta miƙa wasu ƙarin fursunoni uku na Isra'ila da aka miƙa su ga jami'an ƙungiyar agaji ta red Cross a madadin Falastinawa 183 da aka sako. An sako biyu daga cikin waɗanda aka kama a ranar Asabar a birnin Hanunis da ke kudancin yankin waɗanda su ma aka mika su ga ƙungiyar ta icrc a ranar 19 ga watan janairun da ya shuɗe ne dai aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsage ta buɗe wutar ta tsakanin isra'ila da kuma hamas da nufin kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi na tsawon watanni goma sha biyar a gaza da kuma antar da waɗanda aka yi garkuwa da su a yankin da aka killace da kuma sakin ɗaruruwan falastinawa isra'ila ta fitar da jerin sunayen fursunonin falastinawa sama da ɗari bakwai da za ta saki a ƙarƙashin yarjejeniyar fiye da fursunoni 230 ne ke zaman ɗaurin rai da rai kuma za a tura su gudun hijira na dindindin idan aka sallame su. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1442 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan sha'aban na shekara ta hudu bayan hijira aka haifi imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi kyawun lokacin rayuwar imam hussein alaihi salam dai shine lokacin hidimarsa da kuma kasancewarsa tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekaru shida imam hussein alaihi salam ya taso ne a cikin dangi waɗanda suka kasance masu matsayi madaukaki na kamala da gudun duniya da kuma kyawawan halaye samuwar uba irin imam ali alaihi salam da uwa kamar fatima ta Zahara, amincin allah tabbata a gare ta wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rene su baki ɗayansu hakan ya sa ya samu mafi ɗaukaka ta falololi na ubangiji imam sani alaihi salam ya kasance yana bayar da gudunmawa a fagage daban-daban da addinin musulunci yake cikin haɗari a yaushe imam sani alaihi salam ya kasance yana kiyaye abubuwa na tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta hanyar gudanar da laccoci da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban waɗanda suka hada da aƙida da kuma ilimi da siyasa bayan shahadar ɗan uwansa mai daraja Imam Hassan alaihi salam a shekara ta hamsin bayan hijira kai tsaye Imam Hussein alaihi salam ya jagoranci al'ummar musulmi da ƙarshe kuma ya yi shahada a Karbala a shekara ta 61 bayan hijira domin kara addinin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ta hanyar yin shahadar Imam Hussein alaihi salam ya samar da wani al'amari na har abada wanda ya sanya tafarkin shahadarsa ya zama hanyar ƙara fito da addinin musulunci na gaskiya ga musulmi da ma'abuta son sanin gaskiya da kuma hakikanin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma akan kan sani Imam Hussein alaihi salam ya shahada an bayyana ranar tanawa da haihuwar imam hussein alaihi salam a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin ranar dakarun kare juyin juhalin musulunci domin kuwa dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar sakamakon jajircewa da jarinta da kuma tsayin duka da imam hussein alaihi salam ya yi ne wajen kare addinin musulunci suke ɗaukar darasi a cikin dukkanin ayyukansu. masu wurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da nuna farin cikinsu da dawowar marigayi imam kumain imam din ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar iran din ba da daɗewa ba inda ya ce zai kafa gwamnati ta wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaɓen rabu gardama a kan irin tsari wanda al'ummar kasar suke bukata domin ya jagorance su sannan kuma a lokacin ne marigayi imam kumaini ya kira ga ragowar sojojin gwamnatin sarki sha waɗanda suke goyon bayan gwamnati da su dawo daga rakiyar gwamnatin tun kafin lokaci ya kure masu da dama daga cikin sojoji dai sun aje makamansu kuma sun rungume manufar juyin juhali tare da sauran al'ummar ƙasa. masu saurare ko kusan cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau ga watan fabrairun shekara ta 1907 dimitri ivanovich shahararren masanin ilimin nukiliya ɗan ƙasar rasha ya rasu a birnin st petersburg na ƙasar rasha an haifi dimitri a birnin st petersburg ne a shekara ta 1834 kuma ya samu digirin digirgir a bangaren ilimin makamashin nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a a wannan fage amma shekara ta 1890 ya ajiye aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin makamashin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya baya ga kuma ya rubuce-rubuce masu tarin yawa akan yadda ake sarrafa sanadarin wajen amfani da nukiliya wanda kuma tsarinsa shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi a manya-manyan cibiyoyi na nukiliya na duniya da hakan ya hada da cibiyoyin nukiliya na kasar rasha da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 233 da sa gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta tarihi a tsakanin leopold sarkin daular austria da kuma frederick guillaume sarkin Perus. Tun a ranar biyu ga watan Agustan shekara ta 1791 ne dai waɗannan manyan sarakunan nahiyar Turai guda biyu suka amince da su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalanci masu ra'ayin juyin juhali a ƙasar Faransa saboda tunanin da suke da shi ne cewa idan ake da juyin juhali a ƙasar Faransa ta yaɗu a cikin ƙasashen turai to hakan zai haifar da bore mai tsanani a tsakanin al'ummomin turai ga sarakuna akan haka austria da perus da kuma ingila suka kaddamar da hari akan faransa da nufin murkushe masu juyin juhali a kasar da kuma taimaka taimakawa masarautar kasar ta faransa daga faduwa amma duk da haka dai masu juyin juhali sun yi nasara a kasar ta faransa آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum farkama da saruwa da ku a cikin wannan shirya na mu koyi harshen farisanci inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 45 kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna karatar da ku cewa wannan shiri dai muna watsa shi ne a kowace rana ta talata kuma za a iya samun mutanen shirin a shafinmu na intanet matukar da aka ziyarci wannan shafi kamar dai da aka ji a cikin shirin da ya gabata maryam dai yarwa ce ga ramin sannan kuma tana aikin jinya ne a wani babban asibiti da ke titin hafiz a cikin birnin tehran A yau sun riga sun aji magana za su haɗu da ɗan uwanta Ramin domin su kai ziyara a wajen 'yar uwar mahaifiyarsu. To amma bisa la'akari da cewa Ramin yana da aika da dama, watakila hakan ya sa ya manta da wannan alkawali. Wannan ne sanya 'yar uwarsa Maryam ta ɗauki wayar tarho ta buga masa domin ta tana sar da shi, amma ba ta same shi ba, sai abokinsa Muhammadu ne ya ɗauki wayar tarho. inda Maryam ɗin ta bar saƙo gari shi cewa ya gaya masa cewa batun tafiyar su zuwa gidan ‘yar uwar mahaifiyarsu yana nan daram kamar yadda suka aji magana tun farko. To domin jin yadda hakan ta gudana baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. الو بفرمایید هلو بسم الله سلام سلام علیکم درست است؟ حکنه؟ ببخشید کلی رامین هست؟ رامین یه نه؟ الان ینزو من فکر می کنم نی اینا تنانن دانشگاه جمعه. شما دانید. کی کسانی؟ او بر می گردد شی زیداو دقیق دیدی من نمیدانم نی بنسنی با اما سیده ساعت دو قرپی بیو پیغام ساقو شما می دهید کی زک بایر بله I Hatman Tabbas Lutfan Do Allah Ka faɗi. Man Montazer Hastam Ni Inajra Man Montazerash Hastam Ni ina jiransa. خیابان تیتی حافظ حافظ او شی میداد ینا بایروا شما منتظرش هستید کی کنا جرانسا روبروی می بیمارستان اسیبیتی یادداشت روبوتاوا یادداشت می کنم اینا روبوتاوا سلام برسانید که ایسر گیسوا متشکرم نگوده To madalla, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana ta wayar tarho tsakanin Maryam da abokin ɗan uwanta Muhammadu. الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است متشکرم. شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد شما پیغام من را به رامین می دهید؟ بله حتما بفرمایید لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ او از شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله روبروی بیمارستان من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana yanzu kuma sai a ƙara sauraranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. الو بفرمایید هلو بسم الله الو سلام من مریم هستم هلو سلام علیکم نیچه مریم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ علیکم السلام معلمه مریم کنا لپیا متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ da godiya kai ne محمدو بله بله من محمد هستم ای ای نینه محمدو ببخشید رامین هست یه رامین یه نن؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست آه ah, ah. yanzu Ramin baya a nan wurin. میدانید کی برمیگردد؟ کسان لوکسن دا داو؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. تکمه می بنسنی با اما این تنانن قرپی بیو زی شما پیغام من را به رامین می دهید؟ کی زکا بایر دا ساقونا گرامین؟ بله حتما بفرمایید ای تبس بسم الله لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ دو الله که گیم رامین نی اینا جرن سا کرپی بر اتیتن حافظ او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ شی یاسن اتیتن حافظ زکی جرشی؟ بله، روبروی بیمارستان. ای، اگبان اسیبیتی. من الان یادداشت می کنم. ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان. نی ینزنن زر karfe biyar titin hafiz a gaban asibiti. Khili mamnun, khoda hafiz, salam beresanid. Na gode sosai, Allah ya kiyaye, a isar da gaisuwa. Mutu shakiram, khoda Na gode, Allah ya kiyaye. To, Madalla, to an dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma Maryam wadda ‘yar uwa ce ga abokinsa Ramin. An ji kuma irin tattaunawar da ta gudana tsakaninsu ta waye tarho da irin saƙon da ta ban mashi. To, kafin mai ban kwana da kude baki ɗaya sai an ƙara sauraron tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. شما پیغام من را به رامین می دهید؟ بله حتما بفرمایید. لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ. او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله، روبروی بیمارستان. من الان یادداشت می کنم. ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ تو مدلل تو جمعه اما سورا دی دکه دکه انا مخاو کشن شرن نامو نیو سی اما کونه گبا ایدن اللا کیمو زا اجیمو دو کدا وانی سابن درسی اچکن وانی سابن شری kuma muna kara tunatar da ku cewa shirin dai ana watsa shi ne a kowace rana ta talata kuma akwai shafin intanet da muke amfani da shi wanda muke ajiye dukkanin mutanen da muke amfani da su a cikin wannan shiri. To kafin mako na gaba ɗin a madadin Muhammad da Hajifur da ya haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atullah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan dan Fatima salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko a cikin shirmu da ya gabata dai mun yi maganar cewa bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa wafatinsa ya kusa ta hanyar ayoyin da suka sauko masa wanda suka hada da suratun nasir sai ya fara tunanin al'ummarsa a bayansa bayan dukan wahalhalu da ya sha har zuwa lokacin da mafi yawan kasashen laraba suka karbi addinin musulunci duk da cewa wasu sun sallama ne amma imani bai shiga zukatansu ba kamar da yadda allah ta'ala ya bayyana haka a cikin wasu ayoyin alkur'ani mai girma amma da ya fahimci cewa wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam ya kusa sai ya kira musulmi gaba ɗaya wa'anda suke da ikon zuwa su je aikin hajji tare da shi su je aikin hajji tare da shi a dukkanin hudubobin da ya yi a aikin hajji sai ya faɗa musu cewa wannan ita ce shekara ta ƙarshe gare ni a nan duniya mai yiwuwa ba za mu sake haɗuwa da ku ba amma ina barin nauyaya guda biyu a bayana alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidana zurriya ta ahli baiti na ya yi ba a ranar arafa inda ya ce musu kada su zama kafirai a bayansa sashensu suna dukan wuyan sashi sannan ya nanata musu riko da alkur'ani da kuma iyalan gidansa tsarkaka amma a hudubarsa ta ƙarshe wacce ta kasance a ranar alhamis 18 ga watan zulhajji a wani wuri tsakanin makka da jufa wanda ake kira gadir home ya yi ba ta ƙarshe inda a cikinta ya naɗa Alif na abi talib a matsayin khalifansa a bayansa mun bayyana cewa aya ta 67 na suratul ma'ida ta sauka ta umarce shi da ya isar da sakon Allah ta'ala idan kuma bai yi hakan ba to kamar bai isar da sakonsa gaba ɗaya ba sai ya tsaya nan take aka yi masa mimbari ya hau ya kuma yi hudubarsa mai tsawo inda a cikinta ya kawo cika-cikan imani gaba ɗayansu sannan ya yi hudubar ya kammala inda kafin ya kammala ya ɗaga hannun aliyu da abi salam inda yake cewa wanda ni shugabansa ne to wannan aliyu shugabansa ne da wannan huduba ta gadirce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala isar da saƙon allah ta'ala sannan bayan wannan bikin na naɗa aliyu da abi talib alaihissalam a matsayin halifansa a bayansa sai allah ta'ala ya sake aiko da mala'ika jibril ya tabbatar masa da cewa ya isa da saƙonsa kuma da wannan saƙon allah ta'ala ya kammala addininsa ya kuma cika ni'amarsa akan al'ummar musulmi ya kuma yarje masu addinin musulunci ya zama addini kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar ita ma cikin suratul ma'ida aya ta uku inda yake cewa a yau na kammala muku addininku kuma na cika ni'amata a kanku kuma na yarje maku da musulunci ya zama addini a gare ku amma ita hudubar gadir mai ta kunsa kuma da wani tsari ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da ita da farko bayan ambaton sunan Allah da yabon shi kamar yadda ya saba a hudubobinsa sai ya kawo musu irin neman da allah ta'ala ya masu na aiko da shi da kuma yadda ya sha wahala wajen bayyana masu gaskiya da kuma kubutar da su daga bautar gumaka sannan ya ambaci wasu hukunce-hukunce na shari'a da ladubba wanda ya buƙace su su aiwatar da su a cikin rayuwarsu daga baya dai ya zo kan cikakken abin da yake son faɗa a hudubar sai ya ce masu ku dubi yadda za ku kula da nauyaya biyu da zan bari a cikinku sai wani daga cikin mutane ya ɗaga murya ya ce menene ne ko nauyaya biyu ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa masa da cewa nauyi babba shine littafin allah kamar igiya ce ɗayan ɓangaren na hannun allah mai girma da ɗaukaka sannan ɗayan ɓangaren kuma yana hannunku ku yi riƙo da shi ba za ku taɓa ɓata ba sannan ɗayan kuma wato nauyi na biyu shi ne ƙarami zurriyata haƙiƙa allah ta'ala mai lutufi kuma masani ya faɗa mani cewa su biyu ɗin nan ba za su taɓa rabuwa ba sai sun riske ni a tafki kuma na roƙi ubangiji na kan hakan, kada ku yi gaba da su ku halaka, kada kuma ku yi baya da su ku halaka. Sannan ya kama hannun Ali da Abitali Salam ya ɗaga har sai da hasken hamatarsu ya bayyana ga kowa, kuma kowa daga cikin mutane suka gano shi, sannan sai ya ce, Ya ko mutane wa fi cancanta da muminai akan kawukansu sai suka ce, Allah da manzonsa ne suka sani. sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai allah shine shugabana ni kuma ni ne shugaban muminai kuma ni na fi cancanta da su a kan kawo to wanda na kasance shugabansa to aliyu shugabansa ne ya maimaita hakan har so uku ko kuma so hudu kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyin sannan ya ce ya ubangiji ka jibinci wanda ya jibance shi ka yi adawa da wanda ya adawa da shi ka so wanda ya so shi ka kuma ƙi wanda ya ƙi shi ka taimaka wa wanda ya taimaka masa ka taɓar da wanda ya taɓar da shi ka jujjuya gaskiya tare da shi a duk inda gaskiyan ta juya ku saurara lallai wanda ya ji ya isarwa wanda bai ji ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kammala hudubarsa mai ɗaukaka wanda ya cika ta da girman amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib alaihi da kuma ɗora masa khalifanci mafi girma sai Hassan ɗan Thabit ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma masu tsara ƙasida ya tashi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa inda ya nemi izininsa na tsara wasu baitoci a kan wannan al'amari mai girma don ambaton wannan munasabar ko al'amari mai girma da ya faru a wannan ranar sai ya yi masa izini sai hassanu dan thabit ya shiga cikin mutane ya fara rera kasidarsa inda yake cewa annabinsu yana kiransu a ranar gadir a hummi kuma ka saurari manzon yana kira sai ya ce waye shugabanku kuma annabinku sai suka ce sai suka ce ba su bayyana rashin saninsa ba a lokacin ubangijinka shugabanmu kuma kai ne annabinmu ba za ka tarar da mu masu saba maka a shugabanci ba duk wanda na kasance shugabansa to wannan shugabansa ne ku kasance masu biyayya na gaskiya masu bi a nan sai ya roƙi ubangiji ka jibanci majibincinsa kuma ka kasance maƙiyi ga wanda ya ƙi ali sai musulmi daban-daban suna ta zuwa suna masa mubaya'a kan halifanci suna masa barka-barka da zama shugaban muminai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci dukkanin matansa ummahatul muminina su tara su je wajensa su taya shi murna umar dan khattabi yana daga cikin wa'anda suka bashi hannu yana cewa murna gare ka ya kai dan abi talib kan kasancewarka shugabana sannan a wannan ranar mai albarka ce wannan aya ta sauka tana cewa a yau na kammala muku addininku kuma na cika ni'mata a kanku kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku shi ma cikin suratul ma'ida aya ta uku hakika ni'imar allah babba ta tabbata kuma addini ya cika tare da shugabancin amirul mu'minina ali ibn abi talib salam kuma shugaban masu tsoron allah ta'ala manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da mataki na ƙarshe don kare al'ummar musulmi da kuma shari'ar musulunci daga makiya bai bar mutane cikin ɗinwa ba wacce za ta jefa su cikin rudani ba su san wanda ya kamata ba su san wanda ya zama dole su bi shi ba sai dai ya naɗa musu mai shiryatar da su zuwa hanya madaidaiciya lallai bai argadir tana daga cikin dalilai masu inganci wanda yake bayyana dalili na tabbatar da cewa halifanci da shugabanci bayan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam na imam aliyu amirul mu'minina alaihi salam ne shugabanci a bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta keɓantu a gare shi shi kaɗai kuma imam hassan alaihi salam bayan shahadar mahaifinsa imam ali alaihi salam a kufa ya kafa hujjar cewa shugabanci nashi ne bayan mahaifinsa ya yi haka ne a cikin wata hudubar da ya yi bayan sulhun da ya yi da muawiya da abi sufyan inda yake cewa mu ahlul baiti allah ya girmama mu da addinin musulunci ya zaɓe mu ya kuma sake zaɓe mu ya tafiyar da dauda daga gare mu ya kuma tsarkake mu tsarkakewa kuma mutane ba za su rabu ba sai allah ta'ala ya sanya mu a cikin mafi alkhairin su wannan daga annabi adama salam har zuwa kakana muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya aike shi tare da annabci ya kuma zaɓe shi da manzanci ya sauko masa da littafi sannan ya umarce shi da kira zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka babana ya kasance na farko wanda ya ansa kira ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ne na farko wanda ya yi imani sannan ya gaskata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa da ya saukar ga annabinsa manzo shin wanda yake kan bayanannen al'amari daga ubangijinsa sannan wani mai shaida daga gare shi ya bi shi kakana shine wanda yake kan bayyananniyar al'amari daga ubangijinsa kuma babana shine ya bi shi kuma shine mai shaida daga wajensa har zuwa inda yake cewa haƙiƙa wannan al'ummar ta ji kakana yana faɗa masu cewa al'umma ba za ta shugabantar da wani mutum a cikinta ba alhali akwai wanda ya fi shi ilimi ba sai al'amarinsu ya kasance yana yin ƙasa-ƙasa har sai sun koma zuwa ga inda suka bari kuma sun ji shi yana faɗa wa babana matsayinka da ni kamar matsayin haruna da musa ne sai dai kawai babu annabci a bayana kuma haƙiƙa sun gan shi kuma sun ji shi a lokacin da ya riƙi hannun babana a gadir home ya duk wanda na kasance shugabansa ne to aliyu shugabansa ne ya ubangiji ka jibanci wanda ya jibance shi ka tabar da wanda ya tabar da shi sannan ya umarce su da isar da shi ga wanda baya nan masu sauraro saboda ƙurwan lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake shi muna cikin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar juyin har musulunci na ƙasar iran ne ya zama wajibi mu kawo muku waƙe-waƙe da aka yi na gwagwarmaya da kuma komaji kan da murna na cin nasarar wannan juyi wanda yake cika shekaru 46 da kafuwa ba tare da bata lokaci barin kuma gefen ana kuda hussein hakiki wani mawaƙi na gwagwarmaya da komaji domin jin irin tsarabar ta mana tare da tawagarsa da fatan masu za su amfana kuma za su gyara zama domin jin cikakkiyar waƙar. جامعه ای مظهر شرف ای گذشته که جان در ره ادب لب زدم نام تو پایه ستم پشت اهریمنان گشته از سخن مرز تو توحید را همچو صندلی حافظ ملت و دین و دفتری بود شعار تو به راه حق بیان زمان و را درو

دشمن شکار تو حشر تو بحر تو اقتدار تو و شعار تو به راه حق بیان زمان تو را درود زمان تو را سلام خمینی ای امام راه حق بیا به ما تو را درود به ما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته به جان در ره هر زمان ای پسر از تو این ندا ای عظیم جان و مستم نبان بپا زیر بار ستم زندگی بس نزد تا بودیان بندگی بس و بر شعار تو به راه حق بیام زمان تو را درود زمان تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای 做的了啦。 masu saurare da wani nema kawo ƙarshen shirin namu na waƙe-waƙen da muke kawo muku albarkacin alfijirin cin nasarar jun jihar musulunci na ƙasar iran kwanaki goma farko wanda wannan ju yake cika shekaru arba'in da shaida haihuwa da imamu khomeini yadda allah tafi daga gare shi jagoranta a madadin waɗanda ko su a wannan shirin musamman wato hussein hakiki ni ma da gunshi na shaka zuma lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na da gizo www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci mai magana isu makeri maɗatai da magaram a jamhuriyar Nijar. Kamar da kowane lokaci kuke ba mu dama ƙarshen mako muna gashe gashen sada zumunci zan so ku ba dama a yi gashe gashe da farko akwai wakilin shirin na Hassan Barka akwai basar lola tiyoza akwai yakubu mai aski ba da ka su unguwar tudu ba manta da shugaban kungiyar ta masu kira sauran radiyon afirka alkasim baba lima harawa akwai alkasim agaras ilis a yanzu zuci akwai malam kabiru unguwar dan gulbi wanda makaranta malam abu mara'i akwai usman mai dala boshori akwai mujirgi fida abuwa akwai mama salisu don zaman taksi moto akwai shugaban rabu mai aski a damagaram akwai suleiman alhaji buhari damagaram ba manta da suleiman dan minista wanda yake dama damagaram akwai abdulaziz prezi unguwar share zamana akwai zane da alife tifa mudik zabair mai matala shugaba ne na masu kira shugaban zaɓi sanka na jihar da magaram sashen hausa ku tashi la mai magana isu ne ɗaya da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta harin murin musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da eh, dama da kuke ba muke gaida yan uwa da amanan arziki ina gaida limanci yan mutan limanci eh, da fatan yana cikin ƙoshin lafiya akwai haɗafi mai kwamfuta akwai Eh, isu madatte akwai kadore ɗan fulanin wardi akwai sadi sa'idu daura ba ta da isu madatte ba sanusi madatte akwai yahaya Danu azare akwai kabiru sile bakin taransa da magaran akwai haɗari akwai asan mamman na masa fatan alkhairi akwai sanar da alifiti kuwa midik akwai ibrahim yawancin hula a kimba akwai alhaji sale matu wanda yake saudiya mazamanta da alhaji dan gama mai atamfa wanda yake gumai akwai shugaban masu kira da saurare alkasim harar agadis akwai abdulmumin waziri baya jama masu kira da saurare na musu fatan alkhairi duka cikin gidan akwai eh, hamisu dan kuka mazamanta da baban dimama wanda yake bande akwai yahiya wanda yake bande da duk yan kungiyar zaɓe sanka da yan fada fada najeriya da nijar duka wanda ke ciki ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya na gode suna na shugaba mai kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar duk komin irin ta kwarnaka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari da jamhuriyar Maradi Malam Hassan barka amince Allah shi kai ma shi kai iyalin gidanka akwai gaisuwa ta musamman zuwa alkasin babu limu ke can agadas akwai mamman bula agadas akwai alhaji amman tarihi mai akwai abokina muhammad dan ya mai nijar akwai president tsobakar tso mai albarka da ke can birnin yamai akwai hajiyar hina da ke can birnin makka ina mata fatan alkhairi akwai president kabiru da ke nan makarantar mala birnin marada akwai mala aliban kul birnin marada akwai samuna suke dan mutan limanci birnin marada akwai jirbi mala adam sarki aiki na kasa akwai sani demano yan hwa da da gaskiya ba tsoro jaja akwai alhaji musa na abili mai nira na kowa sha bakwai mara akwai mai gida na alhaji korona na gwazare zare da akwai matan gidan shi hajiya ais hajiya amina hajiya ridau akwai alhaji malam tsalha mai mai rike samun mashi akwai matan gidan shi amiri da mariya da rakaya da hinda akwai raka akwai bahar likitan waya na samun mashi akwai didan hajiya wanda ba zai da hudu banza da ke can garin dan barde akwai ibrahim shushani can garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marda akwai murtala mai gindi ke da gwamnatin kasan mai yara akwai salisu takasimu moto da ke can da magana akwai kabiru sulu usman da ke da magana yan iran kuna tare da gadan kaɗa da ganin kwankwarnan muna tare da to kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah. eh, gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan rana da fatan kai sallar juma'a lafiya da farko dai sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara a gusau lokal gamin magani a tarayyar najeriya kuma bayan ciyaman na kungiya masu kira sauraron rediyo afirka ina amfani da wannan dama domin na gaida shugaba uban tafiya alkasan baba agadar shugaban kungiya masu kira sauraron rediyo afirka nation nijar ina gaida malam kabiru sule su fi pro a wannan kungiya ina gaida da mamman sani cinwaza ina gaida lawan ɗan tudu da makaran ina gaida gojiman tasi mota ina gaida da isya mai aski ba da raka ina gaida su yi su maɗattai iso maɗattai ba zan manta da kai ba waton dozuman ina kuma gaida umar arbada ina gaida wato mara rabi da sarkin aska ina gaida rabi'u shushana a garin kasagi ina gaida sani da'u alassa tsatsin buri ina gaida fidausu na imawa ba zan manta da kai buwatan iliya mai kanti da shayi girkin daura wani alaga maran kai ma kana cikin wannan gaisuwa tawa ba zan manta da kai ba a ɗaki mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da shehu adamu rijau da ado salati goma da zaki so dangi zomawa da malama fatima adamawa da umar mai wankin hula godiya a kimbaneja state ba zan manta da kai watan kuma da ahmad afansu joga assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci da iran dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku hassan barka dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka da fatan kawai gari cikin koshin lafiya madadin ka madadin dukkan mambobin ku ina yi ma kowa fata na alkhairi zan yi amfani da wannan dama ya aika sakon gaisuwa da fata alheri zuwa ga yakubu sinisi duna da dindindin kalgama zan yi amfani da wannan dama aika sakon gaisuwa da fata alheri zuwa ga mamman sani da shiwasa dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga yakubu rogon yare karfe lokal gwamnati kaduna dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kumar iliyasu yakubu digawa sakon na gaisuwa da fata alheri zuwa ga fatima sani adamawa na magana salisu haya dan nijar daga fati ke sankwara ta tare nigeria Assalamu alaikum rediyon Ira rediyon Musulunci mai magana malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yammai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. Shirin gaishe-gaishe ina gaida tsoho mai albarka ina gaida baba na birnin Kanta Alhaji Rufai suna sauraron rediyon Iran. Ina gaida shugaban group Agadas. Ina gaida ina gaida gama nan ta Agadas. Ina gaida kanwata Maryama Kwaddi Nijar ina gaida Sade Sa'idu Daura ina gaida 'ya'yana su waɗanda suke na zandar na Nijeriya na Kamarun inda kuke duka ina gaida kowa da sunan shi. Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajin ganya mai Nijar. Iliya mai shayi da kan kin Daura a madadin ka Daurawa duka a dungun su alfa tarihi zuwa gare ka akwai Bas President akwai can bangaren bangaren bangaren jiskori akwai hassan alhaji ibrahim akwai usman mai dala allah ka bamu dala mu kashe akwai su madatai akwai Yakubu mai aski ba da raka akwai umiji soja mai adaidaita saho nan bakin tasha bakin tasha duban gaisuwa da fata ne zuwa ka kabiru su dai akwai abokin raka mamman dozman taksiman da din mamman dozman taksiman duk wanda yake cewa ba da magaranci yake yi ana gaida shi an garan gabas da yamma damu da da hagu dare da rana muna tare da ku shugaba hassan barka jagora kai ina ce ma turanci bon weekend salamu alaikum sashen wasa rediyo radio musulunci barkan mu da ƙarshen mako e dangance da kuke bamu dama muna godiya dangance da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da amannan arziki ƙarshen mako suna na martala magini wanda nake nan dangwami jihar maradi eh, ina gaida ibrahim shushana wanda yake garin kasage ibrahim gadon kaya wanda yake unguran dam shadullahi tela wanda yake dan malam gari sai eh, samun haske wanda yake limanci sai eh, malam kabiru da ke makaranta malam abbas sai alkasin baba wanda ke har agadas dukkan shugaban kungiya masu kan sauran gina jihar agadas sai dukkanin yan masu sauran gidajen na gaishe su aminu ladan rijiya rijiya alhaji makau sai amma abdullahi wanda yake rijiya dan da mu dukkanin ma'abuta sauran radio iran ina gaishe su ina gada dukkanin ma'aikatan gidan wannan radio na tayaran mai albarka mai magana martala magi ne wanda nake dan dangun jihar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci ina muku fatan alkhairi. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa ke jamhuriyar Nijar. Jiha Maradi Hassan Barka ina muku fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado irin mai tarin albarka. Farko ina gaida ka ina gaida abokan aikin ka. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Kuna tare da naku Ibrahim Shushana mamba na masu kira da saurare na gidan rado na Afirka baki daya. Ina muku fatan alkhairi. e farko ina gaida yakubu sanusi garin dune dande local game jihar kefi akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake a jihar neja akwai yahaya salisu dan nijar wanda yake a jihar neja akwai muhammadu dan bare-bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai idan na shiga najeriya akwai iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura nigeria akwai abdulmuni muhammad wanda yake a zamfara nigeria akwai shehun rasha ina masa fatan alkhairi shi ma a cikin kasar najeriya akwai sani alaska biri wanda yake a cikin kasar nigeria a cikin kasar da magana tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran malami na gaba sai ka sha mace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio hirar radio musulunci eh, da farko dai sunana abdullahi tela mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana mika safifiyar godiyar mu dangance da dama da ke ba mana tuhu albarkacin bakin mu eh musamman ma idan an zo bakin karshen mako kuna ba mu dama mai gaishe da yan uwa da abokan arzika to dangance da haka nan mana godiya mana nuna safifiyar godiyar mu ta musamman gaisuwa ta ta farko ta fada. zuwa kai kanka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fata an wani cikin ƙoshin lafiya yana ta musamman zuwa gare ka alheri allah ya kai malam kabiru sule tun daga nan har birnin da magaran na mishi fata na alkhairi na gaishe na gaishe shi na gaishe da iyalin gidan nashi jinjina ta musamman zuwa ga malam samina haske dan mutalimanci jinjina ta musamman zuwa gare shi da fatan ya wani cikin ƙoshin lafiya fatan alkhairi zuwa ga malam ibrahim shusha na garin kasabi na mashi fata na alkhairi jinjina mai tarin yawa zuwa ga sani da'u alaska tsatsambaran fatan alkhairi zuwa ga haɗari mai kwamfuta mai yamma jinjina ta musamman zuwa ga fatima sani e eh, bangaren adama na mata fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga ibrahim ganin dan wani kwankwaran fatan alkhairi zuwa gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wurin masu wararen radiyon kasar iran da farko dai suna na sani dawo alaska za su burum a cikin da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri akwai abokina zakariya salihu gidan rumshi malam kabiru tun daga na yankin maradi akwai usman mai dala boshiri na koma da magaram akwai kabiru sula bakin da magaram akwai abokina abdul aziz manatan da ka sani da prezi akwai shugaba raba mai aski dosman taxi moto miji soja mai adaidaita zuwa gare ka isiya manaja dan kabu kabu akwai mamman sani daudacin wasa tasiri unguwa tudu bayi ga mutum daga nan tumiya sunu su maɗata isu maɗata ya kuma mai aski ba da raka akwai uda mamadu tunan hajjat kori al'ummar agadas a madadin shugaba na masu kira da saurari alkasin baba na tura muku saƙon gaisuwa akwai mataimakin shi mummuni tun daga nan yankin zamfara akwai iliya mai shayi garkin daura eh, akwai kai da dukkan dai masu sauraron ku ina musu fatan alfahari sani dawo alaska da burin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu mu jan jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala Boshari a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar daga da dama da ake ba mu ke da sakon gaisuwar mu kamar haka da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka zaman ta da abokina Sani da Da'u Alaska Zamburin Muhammad Lawan Magoro Ngoturu Tasu Ngoturu Yaro ya Yaga Malam Murtala NT wanda yake a jihar Damagaram akwai Nasarar Nasa wanda yake jihar Damagaram ba zaman ta da kuma su musu madattai ya kuma mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski wanda ke zandar su da ɗan minista sabawa a ƙasar Libya asalin garin da magaran ba manta da kuma malam ibrahim wankin hula wanda yake tarihin najeriya kuma malam ibrahim kirin kasagi akwai gani lawan wanda ke garin kano ba zama tare da mai kwamfuta mai yamma su mai yashe sarakuna ya tatuwa ne hussein abdullahi garin jirga ba zama tare da muhammadu tambare birnin birnin yamai malam kabiru garin maradi malam ibrahim gidan kaya jihar maradi malam abba garin maradi ba zama tare da kuma abokina umar ari gare garin wanda yake tifa cikin jamhuriyar nijar ba zama tare da kuma ahmad bajuga kuma ilyas yakubu digawa abokina siraje su je musa yaron ko gagarin garin bosheri ba zama ta da na baba ilaka garin bosheri akwai hassan da ke garin bosheri akwai na gada garin bosheri da dukkanin masu sauraron wannan kafa mai albarka da ƙarshe nake cewa suna na Usman Mai Dala shari'a a cikin yankin na jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta Iran. Sashen Hausa na gidajen jamhuriyar musulunci ta Iran shiri na karshen mako na gaishe-gaishe gaske da 'yan uwa da abokan arziki. To da farko dai yasan Barka ina mai ina maka mai tula ma duban gaisuwa da wata ne zuwa ga dukkan alin gidanka in da eh, Iliya Mai katiri Shayi da rikin gudaura. in gaida mamman sani cinwaza alera allah kai mashi alkasin baba ahar alera allah kai mashi dubban gaisuwa da wata da zuwa gare shi abiru sule da ke nan eh, zandar a wata da zuwa gare shi dubban gaisuwa da wata da zuwa ga zahashir dan malam ma'aikaci gidan rado rgm amadu shi ina gaida mamman sani rijisar na radio amfani da diritar bala mai fata alheri da alai lamini gwanda masoya masoya da alai basiru saidu da alai salis kaka a radio eh, ya kenan ina su fata alheri dubin gaba da wata zuka yan nagarta da yan eh, sauran yi baki daya sannan yana gada gadan kaya dan wani da tare zuwa gare shi ga zuwa tare zuwa gare ka auliya yaro mai gidan tumce ma da ke dan malam eh, abdurrahman jallo ina maka fata alheri akwai sa'a mai lalle da ke wurin gobir eh, kakata mai tsada akwai nana Eh, nunu da wata da zuwa gare ki mai da burshi da wata da zuwa gare ki a nan tsibirin gobir akwai meri mai mai da ke nan tsibirin gobir da wata da zuwa gare kabiru karta mal abba ina maka fata abu da gurgu shugaba ilmu kuka shi biya to da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis salam a huta lafiya.